dokar shekarar 2015 da ke kawo ƙarshen safarar bakin haure a jihar Agadez an gabatar da shirin bayar da taimako ga tsofin masu safarar mutane a zaman wani bangare na aikin agapair Muhammadu Agali da ke cikin rukuni na farko da ya girka wurin ɗaukan sauti a Agadez ya ba mu ƙarin bayani. Mu dubu da ɗari biyar muke da muka ajiye takardunmu tamanin da suka samu wucewa ina cikin tamanin nan an ba mu kayan aiki sai da aka sa dogon lokaci don ko yau fiye da shekara ɗaya da wata biyu ke ga kamun a ba musu. Nawa ake taimaka muku da su? Cewa aka yi za a ba mu tallafin miliyan ɗaya da jika ɗari biyar kowane mutum. Ni zubin kayan aiki studio na tambaya. Kenan kayan aiki ne aka ba ku ba kuɗi ba? Kayan aiki ne kawai ba wanda aka baiwa kuɗi muraran kayan aiki ne kaɗai. Wannan aikin da kuke yana tafiya daidai? Gaskiya komi na tafiya daidai. Ina gode wa Allah. Wannan wurin ɗaukan sautin yaya ne kuke tafiyar da aikinku su wane ne abokanan hulɗarku abokan mu 'yan wasa ne na agades akwai rapper akwai orchestra da su nike aiki kuma akwai masu zikiri na maulidi suna zuwa don naɗa setin muryarsu nawa ne suke biya ya bambanta da aikin da aka kawo akwai wanda nake a jika talatin na jika ishirin da na jika goma sha biyar akwai ma kai har na jika goma misali an kazo da kayan kiɗa ana son in ɗaura muryarka jika goma zuwa jika goma sha biyar kake bani. Shin kana aiki da wasu mutane daban? Kwarai kuwa na ma kawo wani kwararre daga Najeriya don ya ƙara min horo ba da daɗewa ba ya koma. Kana da wani ɗan aiki ko wani mai koya a wurinka? Eh ina da masu koyon aiki har biyu. Kana da kira da zaka miƙa ko wata fata? Ina da kiran da zan zuwa ga mahukunta domin ni na cika alƙawarin da aka tsayar na zuwa bakuncin cikin na kuma bari a cikin waɗanda muka samu wanga taimakon a yanzu yawanci ba ka tar da komi a hannunsu amma ni har yanzu ina nan na bar tafiyar ina nan ina aiki cikin studio ɗina kamata yi kuma a ƙara tallafa mini tunda ai sun ce an suka zo suka ga har yanzu ina bisa kan wannan aiki za su tallafa mini to har yanzu ba su zo ba